yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da sha takwas ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da uku daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na arba'in da shida daga cikin jiran jiyar tasirin alkur'ani mai girma wanda muka yi take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba musulmi ta ba har yanzu muna tafsiri cikin suratul baqara a inda muke tattaunawa dangane da matakai ya farko da Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labari dangane da tarihin bani isra'ila a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso madina mun ji ɗauki ba daɗi a inda bani isra'ila bayan sun gama da fir'auna sannan kuma suka dawo suna jayayya da annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam ayoyin da muka tattauna tafsirin su in ba manta ba kusancin daga aya ta hamsin ne har zuwa aya ta sittin da shida waɗanda waɗannan ayoyi sun ba da tarihi da tattaunawa mai tsawo kamar haka na farko dai bani isra'ila sun taɓa samun kansa a cikin kunci da ainihin ruɗani da ɗimuwa wadda ta kai su zuwa ga ainihin zama cikin kishirwa da yunwa suka roƙi annabin Allah Musa ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya ɗuɗɗugo musu da ruwa daga ainihin ƙarƙashin duwatsu bayan wannan muka ji cewa annabin Allah annabi Musa ya fuskanci baƙaƙen maganganu daga bani Isra'ila a lokacin da hankalinsu ya kwanta suka ci suka sha suka ƙoshi sai kuma suka koma suna cewa su abinci nau'i guda ba za su iya ci gaba da haƙuri a kan shi ba suka ainihin wato roƙi cewa sai dai a ba su abinci iri kaza da kaza suka nemi kaskantaccen abinci wanda yake ƙasa da wanda Allah maɗaukakin sarki ya azarta su ga Allah madaukakin sarki ya san shugantaka ce irin tasu su bani Isra'ila ta haka yace shi kenan su shiga ƙasa kaza in sun shiga za su samu abin da suke so daga lokacin Allah madaukakin sarki ya dora musu kaskanci da yunakanci da fatara da talauci suka waye gari cikin fushin Allah madaukakin sarki saboda sun kafirce wa ayoyin Allah sannan suna kashe annabawan Allah ba tare da annabawan sun yi musu komi ba to bayan da muka ji waɗannan ayoyi kamar da na mana ishara kuma kamar yadda tun a farkon tasirin nan na sabu al-imam al-qurtubi shine babban malami wanda ya rubuta tafsirin al ya tattaro fiqh a cikin tafsirin wanda yake tattaunawa a ƙarƙashin ayoyi na al-qur'ani kurtubi ya yi maganganu masu ɗimbin a ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta aya ta sittin a inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa idistasqa Musa li qaumihi fa qulna drib bi asakal hajar malai karanta mana wannan aya mu sake tattauna wasu matsaloli wadanda Qurtubi din insha Allah ta'ala zai fitar mana bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض imam al ya fara da cewa raja ila qissati musa hina kanu fitti wato lokacin da annabi musa da shi da jama'a shi bani isra'il suka taɓa samun kansu a cikin wata makuwa da kuma wata ɗimuwa wadda suka shiga wa asabahum al-atash suka shiga halin kunci na kishi fasagafu bi musa su bani isra'ila sai suka nemi annabi musa ya agaza musu ya roki Allah فدعا موسى ربه النبي موسى ورجع ubangijin shi fa auha ilayhi a idrib a sakal hajar Allah yace ɗauki sandaka ka bige wani dutse alama ya aki kamar yadda yace bayani zai zo insha Allah ta'ala a can gaba anan ya takaita mana shi ne a wannan lokacin ne Allah yake cewa istisqa Musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya nemi Allah ya shawar da jama'a shi ruwa fa qulna a sakal hajar. sai Allah madaukakin sarki cewa annabi Musa sasan daka ka doki dutse da annabi Musa ya bugi dutsen da sandan shi fanfajarat min hufnata asharata aina sai idanuwar ruwa goma sha biyu suka ɓuɓɓugo da gwargwadon yadda gidan Isra'il yake wato da gwargwadon 'ya'yan annabi Yakub su goma sha biyu waɗannan 'ya'ya su goma sha biyu haka sai suka zama kwatankwacin al'ummu guda goma sha biyu don haka da Allah ya tashi madadin a fitar musu da kan ruwa ko kan famfo guda ɗaya sai aka fitar musu da kai guda goma sha biyu daidai da gargadon yawansu Allah ya ce qad alima kullu unasin mashrabahum kowace al'umma daga cikin waɗannan al'ummomi na bani Isra'ila sun san inda mashayarsu take kulu washrabu Allah ya ce da su ku ci ku sha min rizqillah daga cikin arzikin Allah wala ta'sau fil ardi mufsidi amma kar ku yada barna a bayan ƙasa a ƙarƙashin wannan aya da yake shi al-Imam al-Qurtubi kamar da gabatar a baya shi yana kallon alqur'ani ne a matsayin littafi ne ɗaya daga cikin al-masabir al wato littafi ne ɗaya daga cikin littafai na shari'ar musulunci da ake cire hukunce-hukuncen fiƙihu bayan da ya kawo almas'alatu ula wadda muka karanta sai kuma ya kawo asam ya yi ce al inna ma yakunu inda adamin ma'i wa habsul qatar daidai wannan aya sai ce to ita wannan aya tana ishara akan cewa kenan in an samu halin rashin ruwan sama da kuma hali na ainihin kamfan ruwan sama din ma'ana babu shi gaba ɗaya ko kuma yana da ƙaranci ko kuma an samu fari wa idza kana kadhalika fal hukmu hina idhin izhar al ubudiyya wal faqr wal maskana wal dhilla a irin wannan zalo abin da ya cancanta a yi abu na farko shine a tattara a koma ga Allah ta hanyar bauta da kuma nuna bukata da kuma nuna kaskanci ga Allah madaukakin sarki ma'a taubatin nasuh tare da tuba daga dukkan zunuban da ake yi tuba wanda yake za a yi wa Allah alkawarin ba za a sake komawa ba وقد استفتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلى المصلى يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد شما يا تقروقان الله مدوكتين سلكي يشاهد بشيد الأمة شروع فخرج إلى المصلى النبي يفتزوى تيلي إيدي mutawadu'an yana mai kankan da kai mutazalliman yana mai mai da kanshi ba a bakin komai ba mutahashshi'an sannan kuma jikin shi yana da ainihin wato nuna tsoron Allah mutarassilan jikin shi ya saku wato ya zama jikin shi kamar na kashi duk ta mutu mutabarri'an yana mai ainihin roƙon Allah maɗaukakin sarki tun daga baki ainihin gaɓoɓin shi wa hasbuka bihi sai al-imam al-qurtubi yace to annabi ya ishe ka abin koyi sallallahu alaihi wasallam dan haka kun ji lokacin da aka rasa ruwa abinda sunna ta ce shine za a fita filin idi wannan ɗaya daga cikin sunnan ne za mu zo mu bayyana ta biyu idan aka tashi fita za a sanya siyabul bagla wato tufafi wanda yake ga gwargwadon yadda kai kake to wani irin tufafi ne wanda in aka ga irin ku kun sa to kun shiga kaskanci haka idan kai yallaɓai ne mai saba sanya shabba ta dubu goma to ran da aka ga irin ku suna sanya shabba ta dubu biyu to al'amari ya ɓaci to ran nan ka tashi fitowa sai ka fito da irin ta idan su wane su kuma mutane ne waɗanda aka gansu sun fito da nau'in tufafi kaza an san cewa kaskanci ya same su to irin wannan ne shi yasa ana kuskure fassara hadisi yadda za a dubi mutanen gari a matsayin kowa sai ya sanya tsohuwar riga a akwai wanda yake shi ba tsohuwar zai sa ba irin taka ta sallah in ya sa to shi ya shiga kaskanci Rigar ka ta ranar sallah wadda za ka ajiye akwati ka sa shi idan ya sa irin ta to ta ɓaci saboda yana sa wadda ta shi hakan na fata an gani sannan jiki ya nuna mayar da kai ga Allah da zukata da ainihin makamantan haka shi yasa kun ga irin wannan halin waɗannan wayoyi na zamani da Allah ya jarabce mu da su in haka tashi tafiya irin wannan wurin kamata ya kowa ya kashe saboda wayoyi musamman yadda zaka ji wayoyin ustazai sun fi na kowa ƙara zaka ji wannan ta carke da wata irin addu'a ta su sudaisi wannan ta carke da wasu waƙa yan islamiyya na ƙasar misira abubuwa iri-iri yan gayu kuma za ka ji music da kaɗe-kaɗe da makamantan haka abin da zai fi ladabi a wannan wuri sai kowa ya kashe wayar shi don a samar da hudu'i a samar da natsuwa da kuma yanayin da zai ba da damar ainihin mutane su san cewa e yanzu ana buƙatar komawa ce zuwa ga Allah malam sai ce fa fa bina in ya zama annabi ga wanda yake yi su waye mu da ba za mu yi haka ba wala taubata ma'ana illa al-inad mutanen da ba tuba muke ba sai tsaurin kai wa mukhalafat rabbil ibad da kuma saba Allah ubangijin bayi fa anna nusqa in ya zama annabi an taba jarabta shi da rashin ruwa amma kun ga annabi kullum yana cikin ibada yana cikin tabarru'i da mai da kai ga Allah an jarabce shi da karancin ruwa da fari me kake tunanin mu kuma walakin qad qala sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadith ibn umar yace ko da yake annabi a cikin hadisin abdullahi dan umar ya ce ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء mutane ba za su hana zakar dukiyarsu ba sai an hana su ruwa daga sama walau lal baha'in lam yumtaru ba don dabbobin su ba ma ba za a yi musu ruwa ba alhadis wannan hadisi kharrajahu ibn majah fi sunanihi ibn majah ya fitar da shi a cikin littafin shi wa abubakar al-bazzar fi kitabihi da kuma al-imam abubakar al-bazzar a cikin kitab musnad wa qad zakarnahu fi kitabina at-tazkira bi kamalihi min riwayat malik aidan walhamdulillah Qurtubi ya ce wannan hadisin mun ambace shi da riwaya mai tsawo cikakkiya wadda Imam Malik ya rawaito shi. Mana na daga cikin dalilan da ke kawo rashin ruwan sama shine hana zakka. Baban tausayin dabbobi da Allah yake ba ma ba bai saukar da ainihin ruwan ba na ka jama'a kun ji matsala ta farko a samisa ko kuma mas'ala ta biyu a samisa matsala ta uku sun mutu laifis ta alhuruju ilil musalla suna ta nuna cewa a fita filin idi ala sifatin nafi zakarna da gwargwadon siffar da muka ambata a cikin tufafi na kaskanci da kuma tawali'u da kankantar da kai wal ba sannan a yi hutu ba wasala sannan a yi sallah wadda ita sallar nan raka a biyu ce da biha za kala jumhurul ulama wannan ita ce fatawa da mafiyanci malaman fiqh suka yi wa zahaba abu hanifa ila annahu laysa min sunnatihi salatun wala khurujun shi ko imamu abu hanifa sai cewa ba shi daga cikin sunna annabi a fita filin idi domin sallar roƙon ruwa balle a je a yi sallah din wa inna ma huwa du'a'un la ghayr addu'a kadai za a yi babu wani abu bayan haka واحتج بحديث انس الصحيح اخرجه البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة فسقوا ابو حنيفة رأي حجة بدليل ما سواه بجد كن دليلا اكو آية على القرآن يود الامام القرطبي انا اكو اشارة تبيبا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الله يتشي اباكين النبي نوه ya ku bayan Allah ku roƙi gafarar ubangiji zai saukar muku da ruwa mai yawa to shi kenan sai imam abu hanifa yace kaga a cikin aya cewa akai kawai istaghfiru rabbakum ku roƙi gafarar ku ba ce ku yi sallah ba in ku roƙi gafara Allah zai saukar muku ruwa mai yawa sannan ga hadisi wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim daga Anas Anas ya ce wata rana Annabi sallallahu alaihi wa yana sallah yana hudubar Juma'a sai ni balaran ya shigo cewa manzon Allah hanyoyin arziki duk sun tsaya ruwan sama kaza da kaza da kaza ko ka sai annabi ya daga hannu sahabbai suka daga hannu annabi na kan mimbari ya addu'a abu hanifa ya ce kun ga anan duk addu'a aka ce an yi wannan ita ce hujjar abu hanifa wadda ya ce a kanta za ta ɗauki malamai suka ce a'a ba a musu hujjar abu hanifa hujjojin shi daidai ne amma an samu ƙari akan abu hanifa akan abin da abu hanifa ya tafi akai don haka addu'a ko kuma roƙon ruwa ana yin tsawon hanyoyi guda biyu ko kuma duka da gwargwadon yadda liman ya gani imma liman ya yi shawara cewa a fita bayan gari a yi sallah a yi hudu ba a yi addu'a daidai ne in ranar juma'a a cikin hudubar sallar juma'a liman ya ɗaga hannu yana addu'a mamu suna cewa amin wannan ma daidai ne ko kuma a haɗa duka biyu a ce a yi idan aka yi a kan numbar ranar juma'a aka ga amsa ba ta zo ba wato ruwa bai samu ba asabar lahadi ko litinin kuma sai a yi shawarar cewa a fita ainihin aje a yi sallah ɗin duka waɗannan sun tabbata a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi na fata an gani فيتي ولا حجة فيه فإن ذلك كان دعاء أجلت إجابته فاكتفى به عما سواه ولم يقصد بذلك بيان سنته ولما قصد البيان بين بفعله حسب ما رواه عبد الله بن زيد بن المازن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فاستفقى وحول رداءه ثم صلى ركعتين رواه مسلم imam al-qurtubi ya ce wancan hadisi da ainihin abu hanifa ya hujja da shi babu hujja a cikin shi domin wani ne ya zo mai da bukata ta gaggawa cewa manzon Allah a roƙon mana ruwa muna cikin halin kunci sai manzon Allah ya addu'a wannan baya hana kuma a yi abin da ya tabbata kamar da sahabi abdullahi dan zai ya ruwaito cewa manzon Allah ta ufta filin idi aka je aka yi sallah manzon Allah kuma ya juya mayafin shi sallallahu alaihi wa sallama yayi salloli raka'a biyu saboda haka a takaice jama'a ya tabbata a cikin sunna sallah ta roƙon ruwa tare da hutuba kuma sallar raka'a biyu ake yi a bayyana ake karatu kuma ana karanta duk abin da ya sauƙaƙa ne na alƙur'ani sai dai a nan ya kamata a san cewa hudubar ƙwaya ɗaya ake yi kamar yadda hudubar idi ƙwaya ɗaya ake yi hudubar juma'a ita ce ake yin guda biyu amma hudubar idi ƙwaya ɗaya ake sallar roƙon ruwa hudubar ta kwaya ɗaya ake sallar kusufi na rana ko wata hudubar ta kwaya ɗaya ake yi limamai sai a ƙoƙarin kiyaye wannan insha Allah ta'ala ku karanta littafin zabi ma'ad fi habi khairul ibad da kuma littafin fikir sunna wallafar ainihin ashekh saudi sadiq Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan na ɗaya daga cikin matsaloli waɗanda masu yawa ne matsalolin al'imamin qurtubi ya tattauna amma dai insha Allah ta'ala anan ne za mu ainihin tsaya a ƙarƙashin wannan aya to sannan sai malam ya sake karanta mana aya ta gaba wadda ainihin ita kuma take bayyana irin yadda su bani isra'ila suka ainihin nuna nan musa tsaurin ido da Allah ya ce wa idh qultum ya musa lan nasbura ala ta'amin wahid na'am wa idh qultum ya musa lan nasbura ala ta'amin ربنا ما sauke ce wa ya musa sannan sake faɗa musu wani ɓangare na tarihin annabi musa da shi da jama'a shi bani isra'il a lokacin da suke ce mushi ya kai musa lam nasbura ala ta'amin wahidin ba za mu haƙura da abinci nau'i guda ba fad'u lana rabbak ka roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tunbitul ard ya ainihin wato fitar mana da nau'in abincin da ƙasa take fitarwa من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها daga cikin abubuwan da suke ganyayyaki ne da kuma abubuwan da suke citta ne da abubuwan da suke ainihin wato wake da albasa ma'ana nau'in waɗannan abubuwa waɗanda yake bayan sun agwaɗa a ƙasa sai kuma sai su fitar da ganye a sama kaga albasa tana yin haka kaga citta tana yin haka kaga ainihin dankali yana yin haka to ire-iren waɗannan nau'ukan abincin suka ce suke so قال في أن موسى أتستبدلون huwa abna أبنى بالذي huwa khair kuke neman sauyi da abin da yake kaskantacce a bisa abin da yake shine madaukaki mana an ba ku madaukaki mafi daraja kuke neman abin da yake kasa da shi ihbitu misran ku shiga gari kaza a nan ba a ƙayyade ba wai ƙasar masar ba a a misar ana nufin kawai gari ku shiga gari kaza sai aka ayyana musu wani gari wanda yake sananne ne a wurinsu sai inna lakum ma sa'altu in kun shiga wannan garin za ku samu abin da kuke roƙo Allah maraukakin sarki ya san cewa ba roƙo ne suke ba sun sun su annabi Musa izgilanci ne sai Allah ya ce wa duriban alaihim zilla sai ka dora musu kaskanci walmaskana da talauci wa ba'u da ghadabin min Allah suka waye gari cikin fushin Allah zalika Allah ya yi musu haka ne bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah saboda suna kafircewa ayoyin Allah su kawwata su yi izgilanci su yi bakan magana su yi tambaya ta neman kure wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al suna kashe annabawa haka siddan zalika bima asaw wannan ne saɓan da suka yi wa Allah wa kamo ya duna kuma wannan shi ne ta'addancin da ainihin suka kasance suna yi mun fassara mun tattauna bayanai dangane da waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya kawai wasu mas'aloli ne da shi al'imam al-Qurtubi ya tattauna yace mas'alatu ikhtalafa al-ulama fi akli al-basli wa sum wa ma lahu ra'ihatun kariha min sa'ir al-buqul malamai sun tattauna dangane da ina hukuncin cin albasa da tafannuwa da duk wani abu wanda yake da karni ko yake da wari ko wani rashin daɗin ƙanshi wasu malamai fa zahaba jumhurul ulama ila ibahati zalika yancin malamai suka ce albasa halal ce citta ma halal ce haka ainihin tafannuwa halal ce da duk ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda an ci su ya a ji suna da wani ƙarni ko wani wari ba don komai suka ce halal ba lil ahadisi sabita fi zalika saboda hadisai ingantattu sun tabbatar da haka wa zahaba ta'ifatu min ahli zahir القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضا إلى المنع aka samu wasu daga cikin mabiya mazhabin zahiriya su kuma suka ce cin albasa haramun ne haka cin tafannuwa ko kuma makamantan haka ba don kuma saboda sun ce ai zuwa sallah farilla farilla ne wato zuwa jam'i na sallar farilla to farilla ne to kuma haramun ne ka tafi bakinka yana wari domin za ka cutar da mutane wadda cutarwar mala'iku ma suna cutuwa waɗannan na daga cikin dalilan da suka kawo amma da gaskiyar magana ingantacciyar magana ita ce magana da mafi yawancin malamai suke a kai cewar ainihin albasa tafannuwa da ainihin citta dukkaninsu halal ne innama ga ka'ida game da su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana ka ci su ɗanyu kuma ka taho masallaci bakin ka na waro su sai ya ce duk wanda zai ci to ya dafa dafa su yana ainihin rage ko kuma yana kashe wannan wari nasu haka idan ka ci albasa an nemi da ka yi ƙoƙarin wanke bakinka ko kuma cin wani abu wanda zai kashe warinta domin zuwan ka masallaci a wannan hali za ka cutar da ainihin musulmi sannan kuma mala'iku suna cutuwa da abin da mutane suke cutuwa da warin shi wannan ita ce magana insha Allah ta'ala sannan sai ce waqtilafa fil wujuhi allati tujibu da fadlan man wa salwa a ash-shay'i alladhi talabuhu wa hiya khamsa ta wacce fuska ce za a iya gane cewa ɗan shila naman nan da muka gabatar da bayani a kai da kuma darba da kuma abubuwa na baiwa da Allah ya musu ya aka yi waɗannan nau'ukan suka fi waɗannan falala malamai sun tattauna suka ce al'awwal annal buqula lamma kanat la khatara laha bin nisba ila al-manni kana afdal qala hujjaj na fata an gani mana darba da wannan nama da waɗannan 'ya'yan itatuwa waɗanda Allah ya fitar musu daga cikin malamai an samu al'imamu zajjaj yake cewa ainihin wato babu shakka don dangane da cewa wannan abincin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu ya fi falala fiye da abubuwan da suke nema. الثاني لما كان المن والسلوى طعاما من من من الله من الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة والذي طلبوه عار من هذه الخصال كان أدنى في هذه الوجوه في هذا الوجه wannan nama na darba ko kuma wannan nama na yan shira ko kuma wannan baiwa da Allah ya musu ta waɗannan 'ya'yan itatuwa abubuwa ne da abinci ne Allah ya saukar musu kuma ya umarce su da su ci don haka cin wannan shi kan shi bin umarnin Allah ne kuma gode wa ni'ima Allah ce na ga akwai laba duniya da lahira amma wannan abin da suke nema kuwa ba shi da waɗannan siffofin don haka cin shi sai dai a ce halal ne kawai ba shi da wani laba domin ba Allah maɗaukakin sarki ne ya saukar musu yi musu umarni da shi kai tsaye ba to malamai dai sun kawo fuskoki masu dama waɗanda suke tabbatar da ainihin wato babu shakka abincin da bani isra'ila suka nemi a basu ko da yake halal ne amma yana ƙasa a wajen daraja fiye da wanda Allah madaukakin sarki ya ba su to sai kuma malam ya ce mas'alatun ga wata mas'ala babba fi hadhihi al-aya dalilun ala jawaz akl at-tayyibat wal mata'im al-mustalazzat wannan aya tana nuna cewa duk wani abu wanda yake mai tsarki da wani abu mai daɗi da wani abu mai zaƙi to halal ne ainihin a ci shi وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى فإذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا صن أليوى سويت أبن إذاكي والعسل كما من ذن الله ينا صن زمع ويشرب الماء البارد فإذن الله ينا شوريا لسني العظم وانديك ميدائن هديا وسيأتي هذا المعنى في المائدة والنحل إن شاء الله مستوفى ما ليتي ذا تتبع إلى وانا مسألة عن الغبا وانا مسألة ما لما أهل السنة سنة كاوتني دنسي كاو da wasu waɗanda suke ƙarya a cikin zuhudu suna haramta wa kansu abubuwa masu babu. a waɗannan zamuna ana samun irin waɗannan maza'at jama'a akan samu irin wannan tunani yana yawo a cikin mutane ganin cewa cin abu mai daɗi ko sanya mai daɗi ko hawa mai daɗi ko kwanciya a kan katifa mai taushi wasu suna karambanin haramta waɗannan abubuwa waɗanda ba haramun ba ne rashin zurfi ne da kuma rashin sani a cikin ilimi na addini da kuma abin da bahaushe yake kira karamin sani Me mai ya dan karanta wani nassi daga ciki akwai hadisin sayyidina umar yana cikin sahih Buhari da muslim wata rana umar ya shigo wurin annabi da rana sallallahu alaihi wasallam annabi yana kwance akan tabarma har tabarmar ta ainihin zane a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama da umar ya ga haka har ya fashe da kuka ya ce kana manzon Allah kake kwance a irin wannan hali a halin da kisra da kaisar manyan sarakunan kafirai suna kwana a cikin ni'ima da kaza kaza sai annabi yake cewa ba za ka yarda sun su ci duniya mu kun mu ci lahira ba umar ya ce na yadda sai manzo Allah ya ce haka abin yake to sai wasu sukan yi hujja da irin waɗannan hadisai cewa musamman kai malami ko almajiri ba abin da ya dace da kai sai dai ka kwanta a tabarma ta so. ka rauni mai zane kar ma ka yi shimfiɗa a jikinta kar ka sanya ainihin matashin kai kar kuma ka lulluɓa da bargo ma'ana saboda kai malami ne bawan Allah abubuwan da suka kasa fahimta shi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama baya mu'amala da haramun idan ba yi da shi sai ya haƙura amma in yana da shi sai ya yi lokacin da ya tashi aurar da yashi a sayida fatima ai daga cikin alherai kyauta da ya mata ya yi mata ainihin fululluka da katifa wadda yake an sanya mata auduga mai laushi to yaushe zai yi haka kuma idan da haka haramun ne Ka ga ashe waɗancan nasoshi da kake gani ana cewa ana kwana kaza gidan annabi ba a cin komai sai dabino da ruwa a'a babu ne tun da babu sai a ci abin da ake da shi amma in aka samu fa na halal to kuma wannan babu dalilin da zai hana a waɗannan zamunan kamar yadda na ce idan ba a karantar da ahlus sunna sun san sunna ba irin wannan tunanin yakan hausu ina faɗin wannan magana da dadewa idan ahli sunna ba a karantar da shi sunna ya santa ba in yana da zafin ra'ayi to yakan zama khawariji sai ta kafirta mutane da yan nasoshi da yake da su ya ce duk wanda ya faɗa wa nasin ya zama kafiri yana da awai shi ahli sunna ne amma ya fita daga cikin tawaga ahli sunna ya zama dan bid'a khawariji haka idan ahli sunna da yi karatu ya yi zurfi ba idan yana da yawan sassaucin ra'ayi shi kuma sai zama lalataccen sufi wanda zai koma yana ganin cewa komai haramun ne kawai a tsaya a kan abin da yake kira zuhudu amma Allah cewa yake qul man harrama zinatallah allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibat min ar Rizqi. wannan aya tana tabbatar da cewa arzikin Allah madaukakin sarki na ainihin sutura da arzikin Allah na abinci babu wanda ya haramta sai Allah ya fassara da kai shi yace qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya na mu'mine ne Allah ya halatta musu a wannan rayuwa ta duniya shi yasa ya kai musulmi idan kana da kuɗi na ka ci abu mai kyau ka sha mai kyau ka aje firij a gidanka ka sha ruwan sanyi ka annabin annabinka yana shan ruwan sanyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na fata an gane idan kana da halin ka gina gida mai kyau ka shiga idan kana da halin ka hau abin hawa mai kyau ka hau idan kana da halin ka kwanta a wuri mai kyau ka kwanta amma hali da ake nufi na halal na haka ku iya bambancewa asalin matsalar da ta samu mutane musamman a ƙasashe irin namu shine adamu tamyiz ba a iya bambance al'amura na ilimi ba wato waɗanda ake kira malamai ƙwaƙwalansu ba sa iya tantance nassoshi a haɗa kaza a haɗa kaza sai a ce to ga ingantacciyar fassara in ya riƙe guda ɗaya shi kenan sai ya tafi akwai wani mutumi a kaduna wanda da jimawa kusan shekara ashirin ya rinka neman matsu kusa da ni haka wata ran dai sai na ɗan shi dama shi kenan da ya zo ya ga irin yadda nake rayuwa yanzu ana magana kusan shekara ashirin ne fa ni kaina a lokacin ina dry ustazuna ina busasshen ustazuna ban da komai amma a haka sai ga rayuwar mata yi tsada a lokacin sai yake min nasiha a fakaice sai yake cewa an ce mishi akwai wani malami a jami'ar islamiyya da ke madina wai rigar shi biyu ce idan ya wanke wannan ya sa ya fito lacca a jami'a gobe kuma sai sa wannan haka yake saboda tsoron Allah sai ni ce mana sai ni ce mishi da'ana minhu da rabu da shi mai cece shirya annabi sallallahu alaihi sallam. kana cewa yanzu in mutum yana da hali ba zai iya ainihin sanya riga yau gobe ya sa wata jibe ya sa wata gata ya sa wata wasu ce yana ganin shi wannan kamar ya sa da musulunci kuma wayi nisa yawo da wasu ustazai a Kaduna shi kenan sai ne mishi halinmu na 'yan jarida nima sai na bi shi a jika kafin wani lokaci sai na gano karya yake mai gari ne yana da manya-manyan gidaje tafka-tafka a kaduna a cikin manyan anguwanni irin su anguwar gra da babban layi wanda yake sai manyan mutane ne akan layin isa kaita yana da manya-manyan gidaje waɗanda tun lokacin yake ba da haya dubunnai yana da tankuna yana da gidajen mai manya-manya amma kullum sai yana ce musu shi ba aikin komai karatun ƙur'ani yake kawai da haka Allah yake azurta shi to waɗannan suna daga cikin matsalolin da suke damun mu a ƙasar nan mutanen da suke bayyana mana cewa addini za su ko waɗanda suke bayyana mana cewa malanta za su sai su koma suna miƙo mana tafin hannu a halin abin da ke bayan tafin hannun kuma daban yake ba za su gaya mana gaskiya ba an fahimta jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa'azozi ya nuna haramci da kuma munin mutum ya tara dukiya ta haram kuma ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar komai ba Abubakar haka umaru haka waɗannan abin da suke faɗi sai ya tabbata amma a yau za ka samu mutumin da zai nuna muku tsoron Allah yana nuna muku haramun ne dukiya yana nuna muku haramun ne gida yana nuna muku kyamar komai amma sai a ji a same shi da wasu manya-manyan kuɗaɗe da wasu dukiyoyi a ɓoye me yasa idan na halal ne me yasa baya bayyanawa duk wanda ka ga yana tsoron bayyana dukiyar shi akwai alamar tambaya a cikin dukiyar shi jama'a don a musulunci ba ka da wani dalili da zai sa ka sakaya dukiyarka me kake tsoro amma idan dukiyar akwai rashin gaskiya a ciki dole ne za ka ji tsoron ta bayyana ko kuma a gane ka to amma nan maganar da muke yi mutum ne yana nuna muku cewa shi baya son duniya baya kaunarta yana kyamarta yana kaza yana kaza ta gefe guda kuma sai ku je sai ku kama shi da dukiyar tana nan ya tara wace iri ce ya tara ta halal ce to yana nuna mana cewa gaba ɗaya ka a tara dukiya to don me tara idan kuma ta haramun ce to dan menene zai yaudari mutane saboda haka matasa a najeriya ku gyara tunaninku addinin musulunci ku yi kokari ku koye shi a hannun malaman da suka san shi su fassara muku nasoshi na alkur'ani suna masu kallon rayuwa ta annabi da sahabban shi waɗanda wannan shine ma'auni amma ba mutum ya zo yana da'awar sufanci ko zuhudu amma kuma duk inda aka ɗaga wasu gidaje ko shaguna ko wasu filaye ko duk inda wata matsala ta kuɗi ta taso a sirrance yana nan amma kuma ta nan gefe guda yana kyamar abin da ya shafi harkar kuɗi jama'a wallahi ba haramun ba ne neman kuɗi a musulunci duk malamin da ya kyamatar da kai neman kuɗi wallahi ƙarya ike ba shi da ƙur'ani ko hadisi akan haka ku ji wannan da kyau jama'a na iya tuna yau kusan shekara sha biyar na je kano mun haɗu da wasu malamai kawai abin da wani malami na ahli na ya ce sai ce ai nan ɗaliban ka suka zo suka ce kai kana neman kuɗi sai nake a akwai wata aya da ta hana neman kuɗi to sai na tsu sai shiru sai ce da sun ce to me na sun kawo ƙara ta hana neman kuɗi to sai kuma ya dawo cikin yanke ce kawo kuma fa gaskiya ne wata rana sai muka haɗu da shi a saudi arabia ya shiga wani shago babban shago na littafai ya je sai ga tarin da tattafai ya kai zai taba sai balarabe ya ce mishi a an siyar da su ana nan sai na shigo sai dube ne sai ce halakai ne kasa da sai ce eh su ce kai na kake samun kuɗi ne sai na ka tuna gulma da kace an ka kara ta ce nace ne nake samun kuɗin ki ku kun fahimta jama'a an cuci mutanen mu ne jama'a malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son kuɗi malamai ku yi munafunci ku ce ba ku son mata masu kyau malamai ku yi munafunci ku ce ba kwa san kaza in an zo maganar siyasa ku ce ba ruwanku idan ta kafi kuma ku tafi yanzu azumi ya kusa ka je ka ga kaskantar da kai da wulakantar da kai da malaman da kuke cewa su ne malaman ku na ahlus sunna suke a wurin kafiran gwamnoni don a sa sunansa a cikin waɗanda za su je wa jihohi addu'a ga watan azumi ya taho nawa ce kujerar umara to ku kuka ce ba kyau me yasa ku ba ku fito takarar ba me yasa ba ku tsaye da dan takara ba me yasa ba ku goyi bayan dan takara musulmi ba an abu yazo sai su ce ba kyau in kuma ya samu sai su tafi saboda haka wannan rayuwa tana cike da tufka da warwara don haka jama'a ku tashi ku nemi kuɗi na halal babu inda aka haramta a cikin alkur'ani hasali allah tuhuma ya da zargi yana mai cewa قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأحل الله البيع وحرم الربا الله يا حنا تشنكي الله يا حرم تربا النبي الله النبي داود ينادى صناعة annabi zakariya yana da محمد صلى الله عليه وسلم wasallam da صناعة sahabbai suna sana'a me yasa ba zo tarihin imam muslim lokacin da ban fara karatun littafin shi na zo na kawo wata mas'ala wadda sai da na kusa awa ɗaya na tattaunawa akan imam muslim ga malanta kuma hamshakin ɗan kasuwa ne kuma kasuwancin bai hana shi karantarwa ba karantarwar kuma bata hana shi kasuwancin ba me yasa wa malaman mu suke zaman banza haka suddan me yasa suke kaskantar da kansu a ofisoshin 'yan siyasa da ofisoshin ma'aikatan gwamnati da kofar gidajen masu kuɗi saboda ba su da sana'a me yasa su haka idan da gaske ne za su yi irin malantar da wasu malamai suke a ƙasar hausa ba a ganin malami a ƙasar hausa a ƙofar gidan wani mai kuɗi inda gaske ne to amma akwai tufka da warwara a cikin ire-iren waɗannan rayuwa jama'a sai a ce kana malami ne ya haɗa ka da duniya a me ya haɗa ka da duniya eh in ka karkata gare ta amma me ya haɗa ka da duniya rayuwa kake a cikinta ina fata an gane wata fi ma ta Allahu daral akhira. wala tansa nasibaka min ad duniya. a cikin abin da Allah ya baka a nan duniya Allah ya ce a cikin wannan abin ka nemi gidan lahira to ya za a iya baka kawai zaka je ka dunkule a ɗaka ne Allah ka ya baka ku tashi ku yi sana'a waɗanda za su iya aiki daga cikin ku guje a ɗauke su aiki waɗanda za su iya noma ko kiwo ku je ku yi amma kar ku zauna da baƙin talauci wannan shine tunanin da ya lalata mana addinin wannan shine tunanin da ya lalata mu kuma ku ji munasaba akan maganganun da ne shekarun jiya duk da ba a wurin karatu ne su a kasar ba me yasa da yanzu muka zo muka kafa makaranta ta hadda muka ce ga uslubin da za mu gabatar da ita kuke ganin a ah, qur'ani za a yi irin wannan uslubin wannan ita ce ɗabi'a ta shekara ashirin da hudu da bakwai da ta wuce 1984 ina karantar da yara hadda alƙur'ani a muciya na tara iyayensu na ce yaran nan suna ƙoƙari amma abin da nake so akwai katan ɗin biskit da ake sayarwa naira shida iyayen su rinka siyowa duk mako ina rabawa 'ya'yan ina da halin da zan siya amma so nake su ma iyawar su ji mas'uliya a jikinsu akwai nauyi a kansu ni ina karantarwa kyauta da daddare nake karantar da su a zo a fara karatu bayan sallar isha karfe goma a tashi to iyaye ku rinka cewa sai wani yan buɗe baki ya a karatun alkur'anin ne sai da biskit yomu da muka yi karatun muna shan wahala kaza kaza sai nake baka gani da ku samu karatun ba kuwa shi ne matsala shi ne matsalar saboda haka har yanzu wannan tunanin shi ne fa a cikin kwakwalen mutane har yanzu cewa in dai za ka karanta ƙur'ani ne sai ka sha wahalar tsiya a'a wahalar kawai ita ce ta shi karatun amma babu alaƙa da in za ka karanta alƙur'ani sai ka yi dauɗa sai ka ci ko ɗan ƙanzo ko ka ci ɗan dago-dago ko sai ka yi yawo da yagaggen riga har ya kai lokacin da aka zo da sabulun laks da sabulun sallawa da sauransu ana tallafa almajiri ake kamowa a cire rigar shi sai a wanke ta da sabulu yo ba sabulu ba wannan ko toka aka zuba mata aka kada yo ba dole ta wanku ba wata rigar ta wata shida bai wanke ta ba ko ba sabulu aka tsoma ta a ruwa dole waka juya ba a ga dauda to sai ce wannan shine almajiri da haka sai rayuwa yanzu sai ta taho waɗannan da ake cewa ahli sunna suna neman su ci gaba da yaudarar mutane da ka sa riga kaza sai a ce kana malami a'a idan haramun ce ka ɗiba ka sa da malami da jahili duk ne sai dai ƙarfin tuhuma ta shi yawa kan akan malami ba ma musu haka ma kama asalin abin da ya ji haka shine malaman ne sun zauna ba sa aikin komai don haka idan dai har da gaske revolution da muke so mu yi na ilimi ne na gaskiya to ɗalibai ku daina zama aka sidda ku tashi kuna da ayyukan yi ka samu wadatar ka to ka samu ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka ji dai annabin ka yana cin mai daɗi yana shan mai zaƙi yana sanya tufafi mai kyau yana shan ruwan sanyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙarya kake kuwa ka ce annabi baya hudu da haka an yi wa mutane mummunar fassara dangane da zuhudu sai da kawai mutum yana yawo a cikin kasuwa da wata tsohuwar riga nan yalo nan jaman algashi nan kaza yana la ilaha illallah yana tsalle kamar kwado yana zuhudu gudun duniya zuhudu gudun duniya wai bara yake wai zuhudu gudun duniya tsakani da Allah wannan wallahi tallahi cin mutunci ne ga addinin musulunci to wannan irin nuzar annasraniya wallahi tallahi ruhubaniyanci ne babu shi a cikin addinin musulunci saboda haka musulmi kan koyi shi na ka ustazu ka rinka wanke bakinka kana goge rigarka kana sa mata turare ka rinka abu in Allah ya azurta ka ka hau mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau daga halal kar ka ci haramun kuma ana samun halal in an nema don na daga cikin tunanin da aka sa wa mutane cewa a irin wannan zamanin ina mutum zai iya samun kaza ina za ka samu to ai baka nema ba ne amma shi ka nema ka gani ka je kai noma ka yi kiwo kai kasuwanci kai sana'a ka je ka gani ba za ka samu ba me yasa Allah ya azurta wasu kai Allah ba zai azurta ka ba wannan laifi kai wa Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan matsala mai girma ce domin dai ita ayar tana tabbatar da cin halal da kuma abubuwa waɗanda suke ainihin masu tsarki to bayan wannan sai kuma malam ya tattauna wannan mas'ala mai matuƙar muhimmanci wadda ta zo a cikin ainihin ayar da yake cewa wa yaqtuluna an haqq na fata an gane wa yaqtuluna an yana daga cikin ɗabi'ar ah, bani isra'ila suna kashe annabawa bighayri al-haqq to me ake nufi bighayri al-haqq sai malam yake cewa ta'azimun lishun'a wa dhanbin a tauhu Allah ya so wa ainihin wato nuna girman munin wannan irin zunubi da suka yi fa in to ga wata tambaya a ƙarƙashin wannan aya haza dalilin ala annahu qad yasaqu an yuqtalu bil haqq kun ga kenan da Allah yake cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq suna kashe annaba ba tare da gaskiya ba to kenan wannan yana nufin akwai wata gaskiya ko akwai wani haƙƙi kenan da zai iya halatta a kashe annabawa sai malam ya ce to aiwa ma'alumin annal anbiya ma'asumuna min an yastura minhum ma yuqtaluna bi sannan nan abu ne cewa annabawa tsararru ne daga duk wani laifi da za su har a kashe su sakila lahu sai a ce laisa kazalika ba haka fasara ayat take ba wa inna ma kharaja hadha makhraj as-siffa liqatlihim annahu zulmun wa laysa bihaqq Allah yana siffanta cewa kisan kan da suke wa annabawa na zalunci ne ba na gaskiya ba don haka bi ghairul haqq Allah yana cewa suna kashe annabawa a halin kisan annabawa ba daidai bane shine ma'anar maganar bi ghairul ba daidai bane kisan annabawa din fa kana hadha ta'ziman a alaihim Allah ya faɗi haka ne don ya girmama wannan ta'addanci nasu ya nuna wato ya nuna girman ta'addancin nasu wa ma'lumun annahu la yuqtalu nabiyyun bihaqq sanannan abu ne cewa babu wata gaskiya da mutum zai dogara da ita ya kashe wani annabi walakin yuqtalu ala alhaq sai dai ana iya kashe annabi akan gaskiya akan ya tsaya akan gaskiya ba iya samun wasu su ta'addanci su kashe shi fasarraha قوله بغير الحق على شمعة الظن على شمعة الذنب ووضوحه ولم يأتي نبي قط بشيء يوجب قتله yake don babu wani annabi da ya taba aikata laifin da zai wajabta a kashe shi fa in kila kaifa jaza an yukhalla bayna al-kafirin wa qatl al-anbiya to ga wata mas'ala ta iya ya kace to yanzu Allah ya turo mutum ya kiyaye addinin shi ya da addinin shi kuma Allah ya barka sai su kashe wannan mutumin kila sai malam ya ce zalika karamatun lahu hakan faruwa hakan karama ce ƙarin daraja ce ga annabawan wa ziyadatu fi manazilihim kuma ƙarin ɗaukakar daraja ce kamislu man yuqtalu fi sabilillah min almu'minina kamar mu'minin da za a kashe shi wajen tada addinin Allah wa laysa zalika bi khijlan lahu ba kaskanci bane in aka kashe mumini a wurin jihadi ba kaskanci ba ne قال ابن عباس والحسن الإمام ابن عباس الإمام الحسن البصري ابن عباس babban sahabi ne malamin tafsiri haka kuma Hassan Basiri babban tabi'i ne malamin tafsiri yace suka ce lam yuqtal nabiyyun qatt min al-anbiya illa man lam yu'mar bi qitali duk annabin da kaga an taɓa kashewa ko Allah bai taɓa umarnin shi da jihadi bane wa'azi kadai yazo yana yi wa kullu man umira bi qitalin domin duk annabin da aka umarce shi da waki nusira za a bashi nasara ba a taɓa kashe annabin da aka umarce shi da yin yaƙi na jihadi ba ma'ana annabi bai taɓa fita filin daga an je an kashe shi ba saboda Allah zai bashi nasara amma annabawan da kaji ana kashewa annabawa ne masu wa'azi zalla waɗanda Allah bai umarce su da ainihin fita jihadi ba kamar su zakariya da makarantarsu Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun da ji waɗannan waɗannan na daga cikin matsaloli da malam ya tattauna a ƙarƙashin wannan aya ta 61 sai kuma aya ta 62 innal ladina amanu wal ladina hadu na'am innal ladina amanu wal ladina hadu fassara ta inna muna son mu tattauna wasu mas'aloli ne daga tafsirin Imam Al-Qurtubi inda Allah yake cewa innal ladina amanu lalla waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama musulmi kenan wallazina hadu da waɗanda suka bi addinin Yahudanci waɗanda suke kan addinin Annabi Musa suka karkace wannan sara da waɗanda suke bin addinin Nasaranci su ne mabiya Annabi Isa da suka karkace wasabi'ina da sabi'awa waɗanda ke bautar mala'iku da taurari man amana billahi wal yawmil akhir wanda duk ya yadda da Allah daga cikin su yayi imani da ranar lahira wa amila salihan wa aikata ayyuka nagari falahum ajruhum inda rabbihim za su sami cikakken laba a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su cikin tsoro dangane da kafirci da suka yi a baya wala hum yahzanuna sannan ba su shiga cikin bakin ciki ba a ranar alkiyama mun tattauna waɗannan ayoyi kamar na faɗi sai dai kawai mas'aloli ne daga cikin waɗannan mas'aloli da ainihin nake so in tattauna mana malam yake cewa wa sabi'ina jam'u sabi sabi'awa da aka ce suwa ne ne sabi'awa wanda سابع جمع من سابع وقيل sabi ولذلك اختلفوا في همزه وهمزة وهمزه وهمزه الجمهور إلا نافعا فمن همزه جعله من سبعة, سبعة النجوم إذا طلعت وسبعت ثنية الغلام إذا خرجت ومن لم يهمز جعله من سبع يصبو إذا مال فالصابع في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين أبين دعيك نفي دا صابع إيشيني وان دي بروانا الدين يقوم كونا الدين ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم نهاك لوكة إلا النبي يزود الدين المسلم في sun ɗauki cewa su larabawa gunki da suke bautawa addini ne to duk wanda ya bar bautar gunki ya dawo bautar Allah a cikin addinin musulunci sai ce kabsa ba sai ce qad saba'a ya bi sabon addini fasabi'una qad kharaju min dini ahlul kitabi asalin su sabi'awa ahlul kitabi ne suna da littattafai daga annabawa sai suka bar waɗannan ainihin wato littattafai sai suka koma suna bautar taurari wasu suna bautar mala'iku wasu suna bautar rana kun ji dalilin da yasa ake ce musu sabi'awa kenan الخامس لا خلاف في أمن اليهود والنصارى أهل kitabi. malam ya ce babu saɓani kan cewa yahudawa da nasara su ne ahal kitabi waɗannan matsaloli waɗanda suka zo a zamani wanda yake sun fi kama da matsalolin siyasa fiye da na fi fiƙihu cewa wai babu ahalul kitabi yau a duniya wannan matsalar ba matsala ce ta ilimi ba domin hujjar da masu magana suke kawowa kawai cewa ai sun sauya addinin to ai wani abin sha'awa da ya kamata ka faɗaka daga game da shi kai kana faɗin wannan magana ita ce a lokacin da Allah ya aiko annabi da addinin musulunci ya same su sun riga sun canza addinin amma tare da ya same su sun sauya addinin Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al bayyina kenan suna nan a ahalin kitabinsu suna jiran gaskiyar da Allah ya aiko da annabawansu ta sake tabbata ta hannun annabin da zai zo a ƙarshen duniya akan haka suke suna jiran da annabin ya zo su imani da shi lokacin da ya zo kuma lokacin sai suka kafirce mishi tare da kaga sun kafirce amma mai Allah ya kira su a hannun kitab qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الله يتي من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah ya ce ba su yi imani da Allah ba ya ce musu kafira amma ya ce musu ahalul kitab don haka jama'a waɗannan mutane da muke tare da su a yanzu yahudawa ne kuma kiristoci ne cewar sun canza addinin, sun sauya littafin bai cire su daga kasantuwarsu ahalu kitabin ba domin asalin ahalu kitabin din ana dangantawa ne ba yau don suna aiki da littafin ba a dangantawa ce ta adres an fahimta jama'a dangantawa ce ta a adresin su a ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya saukarwa da littafi shin suna aiki da littafin ba sa aiki da littafin amma dai ahalu kitabin ne su masu littafi ne to sai malam yake cewa wani ajili kitabihim to saboda waɗannan littattafai da Allah ya saukar musu jaza nikahu nisa'ihim ya halatta auri matansu wa aklu ta'amihim da kuma cin abincinsu alama ya ati bayanu fil ma'ida yace kamar yadda bayani zai zo a suratul ma'ida wa darbul jizyati alaihim da kuma dora musu haraji na jizya an fahimta duk wata mu'amala wadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ko annabi ya zarta a cikin sunna game da ainihin ahalul kitab za a yi da su a matsayin ahalul kitab sai dai in ba za ka yi ba kawai tun da dama an ce halal ne auren su halal ne cin abincin su halal ne ba ka ci e, ba ka aura e, to za bakin ka kai shiru amma kar ka ce a'a haramun ne saboda sun canza addini kar ka ce a haramun ne saboda sun koma suna yin shirka ko kuma a'a suna nan a matsayin ahan kitabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ce matansu kuma in har za ka aura babu sharaɗi a kanka ce mata sai ta musulunta ba irin yadda jahilai suke a najeriya ba ka ganta ba ka aure ta ta yadda kuma sai ka ce mata tuwe sai ta musulunta babu wannan sharaɗin za ka aure ta ne a matsayin ta na ne na ahalli kitabi ka zauna da ita wani abin sha'awa idan ka karanta littafin askari sai ka ji mai littafin yana wani bayani ma dangane da musulmin da ke auren mace kirista ko da yahudiya ya ce yayin da ya zama musulmi bai halatta ya sadu da matar shi da bayan ta gama jinin haila sai ta yi wanka ya ce to idan musulmi na auren kirista ko ba yahudiya to wanka ba wajibi ba ne a kanta na janaba amma wankan haila wajibi ne ta yi saboda shi mijin bai halatta ya sadu da ita ba sai tana da wankan haila Allah ya sa kun fahimci ne nake so in ci a cikin maganar yanzu yana tabbatar da halaccin aurensu har ma sai ya alakanta wani abu na halaccin auren shine idan kana da mata kirista idan ka sadu da ita ba dole sai ta yi wankan janaba ba amma in ta gama haila sai ce dole sai ta yi wankan haila me yasa saboda bai halatta ka sadu da matarka da bayan jinin haila ya ɗauke sai ta yi wanka kun ji wannan ga wata fatawar karanta ta cikin fikin suna babin jana'iza shi kuma fikin suna ya ce idan kana da mace kirista ko da yahudiya idan ta mutu da ciki wato cikinka ta ɗauki ciki daga auren da kuke da shi sai ta mutu da ɗan a ciki sai ya ce ba za a rufe ta a makabartar kiristoci ba saboda ɗan da ke cikinta musulmi ne ya ce kuma ba za a rufe ta a makabartar musulmi ba saboda ita kuma kirista ce sai a je a samu wani wuri daban sai a rufe ta ba makabartar musulmi ba ba makabartar kirista ba in aka zo rufe ta ya za a rufe ta sai ce in aka tashi rufe ta sai a juya ta ta kalli yamma saboda ne saboda ɗa a ciki yana kallon gadon bayan uwar shi ne idan aka juya ta ta kalli yamma to kun ga shi kuma da ke kwance a cikin ta yana kallon bayan ta yana kallon gabas kenan <laughs> ko kun fahimta jama'a to kaga duk malamai suna ta tabbatar da wannan so abu ne wanda in kace zaka kore shi zaka sha wahala sai ka tabbatar da shi amma akwai wani mahazuri a karkashin shi sai a kauce wa mahazuri sai saboda in kun aure su ga abin da yake faruwa eh to kuje ku aure musulmi shikenan amma kada Allah ya ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat yace a yau na halatta muku duk wani abu halal mai tsarki mai daɗi wa ta'amul lazina utul kitaba hillun Allah ya ce abincin waɗanda aka bai wa littafi halal ne gare ku ko da bai sake cewa hillun lakum ba fa magana farko ta isa amma sai sake karfafa ya ce hillun lakum malaman tafsiri suka ce abinci da ake cewa fa ba shinkafa su ba dama shinkafa na halalci ba doya da suka dafa ba aka ce yankan da suka yi abin da suka sa suka yanka ma damar su za su yadda su ci malamansu a addininsu sun yadda cewa wannan abin addininsu ya warje musu su ci in ya kawo ya baka za ka iya ci magana cewa to ai ita kanta christmas da suke yi bid'a ce ba ta a cikin addininsu duk wannan kanewa kanka ta'annutanci ne in sun yanka sun baka in kana so ka ci ka ci in ba za ka ci ba ka ce ba za ka ci ba kawai amma kar ka ce haramun wannan yana daga cikin zangayi na rashin kwarewa a cikin ilimi Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am wa salamu salam wa na'am haka za ka koya mata irin wankanmu na haila matarka musulma ya take wankan haila sai ka koya wa matarka kirista haka za ta wankan haila kwarai da gaske saboda kamar da zaka ji mai askari ya ce ka je ka duba zaka ji ya ce dama wankan za ta yi ne li zauji hal muslim saboda mijinta musulmi to kaga tun da za ta dan kai ne to za ta irin na addinin ka ne ina fata an gane waɗannan wasu ƴan ratse ne kawai na ɗan ratse fa na kawo mana misalai ire-iren waɗannan misalan a cikin fikin ko tallahi tallahi suna nan da yawa idan ka ka karanta littafin al-majmu'u sharhul muhazzab na al-imam an-nawawi shi kan cewa yayi eh, malaman fiqhun shafi'iyya ma cewa suka yi ba ma wai kirista yanka bunsurin shi da kirsimeti ya baka ba yace wannan kan ka ci abinka yace ranar sallah babba kai kankan kana da ragon layyanka baka iya wanka ba ka kira shi wanka maka na ba ta an gwamu duk zangayi ne da rashin karatu sai ka ji mutum yana cewa kin tsamushe duk zangayi ne ba ka ci ka zaba bakin ka kai shiru kawai kai ka ja kanka fitina fitina ba wai tsakaninka da su ba tsakaninka da ubangijinka Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am to sai kuma ainihin aya ta 65 inda Allah ya ce علمتم الذين alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti na'am ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين آية 63 ذاك قرأت وتتم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ce wa in akhadna saqakum sannan ku tuna ya ku bani isra'ila lokacin da muka yarjejeniya da ku akan cewa za ku yi riko da littafin Allah wa rafa'na fawqakum at-tur muka dago dutsen tur sama da ku muka ce khudu ma ataynakum bi quwwa ku rike sakon Allah da muka ba ku riƙe shi da ƙarfi zkuru ma fihi ku karanta abin da ke cikin shi ku yi aiki da shi ku rinka tuna dokokin Allah la'allakum tattaquna tabbas in kun yi haka za ku zama masu tsoron Allah thumma tawallaytum min ba'di zalik thumma tawallaytum min ba'di zalik falawla fadlu Allah bani isra'ila thumma tawallaytum min ba'di zalika sai kuka bada baya kuka ainihin share kamar ma ba a yarjejeniyar da ku ba falaula fadlullahi alaikum ba don falala Allah ba wa rahmatuhu da kuma tausayin ku da Allah ya ji da kuntum min al-khasirin da kun zama daga cikin mutanen da suka yi asara asara ita ce asarar lahira Allah ya la'ance ka a nan duniya ka da gari ranar lahira ya ce ba shi baka amma da Allah madaukakin sarki ya tausaya musu sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu hanyar da ya wafe musu zunubansu sa'an nan bayan ya wafe musu wannan zunubi ya kuma ainihin ba su sabuwar doka ya ce sai aiki da ita kuntu sai al kurtubi al-qurtubi yace hadha huwa al-maqsud min al-kutub kun ji dalilin da yasa Allah yake saukar da littafai kenan menene dalilan khudu ma atainakum ku rike wannan littafi da aka baku da kuwa da ƙarfi sannan wazkuru ma fihi tadabbaruhu wahfazu awamirahu wa wa'idahu wa wala tansahu wa la tudayyuhu kar ku lakanta sakon Allah kar ku manta da shi ku yi aiki da shi al'amalu bi muqtabaha Allah ya saukar da littafan shi ne don ai aiki da abin da ke ciki la tilawatuha bil lisani wa ba wai kadai a karanta su a rera karatun ba amma aiki fa inna zalika na laha ma damar ana karanta littafan Allah tiryan tiryan amma ba a aiki da su to duk ne da waɗanda suke wurgi da littafin Allah alama qala bi sha'bi wa ibn uyayna kamar da manyan malamai al-imam sha'bi da sufyan ibn uyayna suka faɗi wannan kun ji ainihin ba ne sai malam yace wa qad rawa an-nasa'i an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzo Allah yake inna sharrin sharri nas rajulan fasiqa yaqra'u alqur'ana la yar'a ila shay'in minhu na daga cikin mafi sharrin mutane daga cikin mutane a wajen fasikanci mutumin da ke karanta alqur'ani baya lura da komai na dokokin Allah ga karatu tiriyan tiriyan amma bushewar zuciya ta sa ba ruwan shi da saƙon da ke ciki fa bayyana sallallahu alaihi wa alihi sallama anna al-maqsuda al-amal manzon Allah a cikin wannan hadisi sai ya bayyana manufar dai saukar da alkur'ani ita ce a yi aiki da shi kama bayyana kamar yadda muka bayyana wa Malikun malik imam malik yace qad yaqra'u alqur'ana man la khayra fihi so da dama akan samu mutumin banza babu alheri ko ɗaya tare da shi sai a gaida karatun alkur'ani wato abinda imam malik yake nufi karatun alkur'ani ba dalili ne akan nagartan mutum ba amma aiki da ƙur'ani dalili ne akan nagarta ku kiyaye wannan jama'a don haka hujja da cewa to ni makarancin ƙur'ani ni da na haddace ƙur'ani ni da na iya ƙur'ani waɗannan dukkan su ba dalilai ne da za su gamsar akan ka zama mutumin kirki ba amma yara aiki din yake sai yake cewa fama lazima idza man qablana wa ukhiza alaihim lazimun lana wa wajibun alaina tuhumar da Allah yau waɗanda suka gabace mu ga karatu ba aiki mu ma in mun kasance haka wannan tuhuma ta hau kanmu mu تعالى ta'ala الله ta'ala الله يتي واتبعوا ahsana ma unzila اليكم ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku mana daga cikin ainihin sakonnin da Allah maɗaukakin sarki yake da su to mafi kyawun ne yake saukar wa bayan shi in rabbikum don haka fa amarana bittiba'i kitabihi wal amal bi muqtada Allah ya umarce mu da ainihin bin littafin shi da kuma aiki da abin da yake hukuntawa lakin tarakna zalika kama tarakatul yahudi wan nasara sai dai kamar yadda yahudu da nasara suka yi watsi da littafan su ma sai muka yi watsi da namu wa baqiyat ashkhasul kutub sai zama ga littafai wal masahif ga qur'anai la tufidu shay'a ba sa amfanar da komai ga masu su li ghalabatil jahl saboda jahilci ya wurin jayi ba ke nufi da jahilci ba wai rashin iya karatu ba karatun gashi ana fari na qur'anin ga ana karantawa amma rashin gano dalilin saukar da littafan an jahilci dalilin shi ne jahilci dalilin shi ne ba karatun ba kadai dalilin shi ne a yi aiki da su ina fata an gwani malam ya ce wa talabin riyasa da kuma neman shugabanci wa tiba'il hawa da kuma bin son zuciya rawar tirzi an ji jibar ibn musawrin an abi darda qala kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa shakhasa bi basrihi ila sama abu darda ya ce wata muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya daga idanun shi sama ثم قال فيتي هذا أوام يختلس فيه العلم من الناس lokaci ya yi wanda za a ɗauke ilimi daga mutane hatta la ya ƙadiro minhu ala shay'in har su yayi gari ba su san komai na ilimi ba fa qala ziyad ibn labid al-ansari sai wani sahabi mai suna ziyad yace kaifa yuhtalasu minna ya manzon Allah ta ya za a ɗauke ilimi daga gare mu wa qad qara'ana al-qur'ana bayan mun sauke qur'ani fa wallahi to na rantse da Allah la naqra'annahu za mu ta karatun alkur'ani wala muqri annahu nisa'ana za mu ta karantar da matanmu wa abna'ina da matan wa abna'ana da kuma yayanmu shi abin da yake fahimta ɗauke ilimi da annabi ya ce shi abin da yake fahimta ba a waye gari babu ƙur'ani ba a iya karanta shi sai ce to matakin da za mu za mu karance shi mu karantar da matanmu da 'ya'yanmu fa qala sai manzo Allah yace sakilatka ummuka wasiha kai ce baka da fahimta in kuntu la udduka min fuqaha al-madina da ina daukan ka kana daga cikin malaman madina masu ilimi hadhihi at-taura wal injil inda al-yahud wal nasara mun ga Allah yake ga at-taura da injila a wurin yahuda da nasara fama tuhuni anhu amfanin ne ke musu ga ta suna ta karanta saboda ba aiki da ita sai dai bata amfane su ba qur'ani dan ana karanta shi bai amfani mutane ba ba wata fa'ida so da haka mutane ku gane wannan wannan na daga cikin sakon da al yake kokarin kawowa dangane da wannan wuri da Allah yake ce bani Isra'ila khudhu ma atainakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ku rike shi da ƙarfi ku tsaya ku iya shi ku yi aiki da shi to aiki da shi din nan shine babban saƙon to an waye gari jama'a alqur'ani wasu su rubuta su sha ɗan su karanta shi su kashe mutane su yi wasu ɗan su karanta shi su nemi duniya amma asalin yau daga cikin waɗanda suke karanta alkur'ani wanda yake bin babban makasudin saukar da alkur'ani shine abin zargi yau in ka ce a yi aiki da alkur'ani matsala ta faru amma da za ka tara mutane ka ce a zo za a rinka yin sauka a gidanka wannan kowa zai zo amma da za ka ce shi kenan a zo ga wasu ayoyi da Allah maɗaukakin sarki magana akan mu attajirai da muke kasuwanci shine mai shawarar cewa zan zo ainihin gidana in kira babban malami ya zo ya tattaro waɗannan ayoyi mana wa'azi attajiran nan ba su zo ba za su zo ba amma ba za ka kira attajirai yan uwanka ka ce ka kira wani babban malami zai muku sauka wani tun magariba zai zo gidanka ko an fahimta jama'a saboda haka yanzu musibar ta kai tun ane musulmi sauka da ƙur'anin ya kai har waɗanda ba musulmi ba nemi su. tun ana rubuta musulmi alƙur'ani suna sha yanzu har karuwa kafira ake rubuta alƙur'ani ta je ta tsarki da shi ni shaida ne akan haka jama'a na zauna wurin malaman da suna yin haka tun ina yaro kafira ce karuwa za a rubuta mata alƙur'ani a bata a kwalba a ce duk lokacin da ta ji mai neman ta ya kusa zuwa ta je ta tsuguna ta yi tsarki da shi bayan nan kar ta wanke farjinta da wani abu ana rubuta alkur'ani da jinin haila ana rubuta alkur'ani da jinin ungulu duk waɗannan ba su ne maksudin da Allah maɗaukakin sarki saukar da alkur'ani ba Allah ya saukar da alkur'ani ne don a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi afala ya na alkur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ذاك القرآن كن جمع أسود سوكش جماعة أم فهمت يا جماعة shin sa ba ka ga wannan kungiya daga cikin kungiyoyin Najeriya ba wadda ta kai ta farin jini kungiyar NASFAT kungiyar NASFAT ba tafsiri ba ta yi a a taru ne a karanta a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a amma da ba a ɗauko ta a karanta a ji an ce ka za sai ce a wannan zai raba kan mutane a wannan zai yi ka ba ka a ce ka yi wannan zai kawo rikici a dai karanta a yi addu'a an fahimta jama'a sai ba ka jama'ar musulmi sai ku yi taka tsantsan a cikin wannan hadisi wanda sahihi ne ga shi al na sa'i da turmi Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kokarin bayyana mana cewa ma damar musulmi suka wayi gari kawai karanta alkur'ani suke suna addu'a da shi to ba su da bambanci da yahudawa da nasara waɗanda su ma suna karanta Attaura da injila ne kawai suna addu'a Allah madaukakin sarki kiyaye bayan wannan sai aya ta ainihin wato 65 din wanda ma da ya karanta mana da Allah yake cewa laqad alimtum allazina atadaw minkum bayan da Allah ya tsoratar da waɗannan bani Isra'ila da Yahudawa game da ainihin saba ma Allah wanda saba ma Allah zai kai su zuwa ga asara ko sai ce kuma ai kun karanta a tarihi kuma kun ne ya girmi kaka kun ji a wurin iyayenku da kakanninku wasu ɗan uwanku waɗanda suka ƙetare doka Allah Allah ya ce musu kar su yi su a ranar asabar amma suka rinka biyu ranar asabar ɗin suna kama kifin suna ɓoyewa idan dare ya shiga na lahadi sai su ainihin wato ɗibi kifin sai su tafi sai je su yi amfani da shi fa kunna lahum kunu kiradatan khasi'in muka ce da su ku zama kaskantattun birai biri a cikin dabbobi dama kaskantacce ne to balle kuma Allah ya mai da kai biri kuma sai ce a cikin biran ma ka zama kaskantacce malam ya tattauna mas'aloli waɗanda ainihin daga cikin wannan mas'ala sai ce as-sami ya rawan nasa'i an safwan ibn as-salim قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة عائن وترانا wani da yahudi ya ce wa uwan shi kai zo mu je wurin annabin nan sai shi abokin nashi ce kai ka daina cewa annabi ya ce don zai iya jinka sun yana da idanuwa guda hudu fa'ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka ainihin jerin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa sa'alahu an tis'awatin bayyinatin suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ayoyi guda tara da Allah ya bai wa annabin mu annabi Musa idan kai annabi ne da gaske muna son mu ji su san cewa waɗannan ayoyin Allah ya ce wa annabi wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin sai ce me fas'al bani Isra'ila tambayi bani Isra'ila to yau bani Isra'ila ne kuma sai suka zo suna tambaya annabi sai ka gaya mana waɗannan ayoyin guda tara faƙala lahu sai manzon Allah ya ce to ayar farko ita ce la tushriku billahi shay'a kar ku haɗa Allah da komai ولا تسرقوا كركم ساتا ولا تزنوا كركم زنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كركم كفن كي ولا تمشوا ببريء الى سلطان كركم او كل من دبيمك ليصيبك كي شعور سركي ولا تسحروا كركم عين من سهي ولا تاكلوا الربا كركم الربا ولا تقذفوا المحصنات wanda ba mazinaci ba ko wanda ba mazinaciya ba karku mata kazafi wala ta wallau yawma zahfi in ana waki karku gudu wa alaikum khassa sannan kuma ku akwai doka ta ku ta musamman akan ku ku yahudawa ita ce ne yahud Allah ta'adu fi sabti kar ku ainihin ƙetare dokar Allah ranar asabar waɗannan su ne tis a ayatin waɗanda Allah ya baiwa annabi Musa su suka zo suke tambaya a kai da suka ji annabi ya faɗa haka fa qaddamu bayhi wa rijlaihi sai suka tayar suka kama hannun annabi suna sumbanta da hannayen shi da kafafuwan shi ya burge su kenan ma'ana ya faɗi daidai wa qalu sai suka ce nashhadu annaka nabiy mun shaida kai annabi ne kana sai ce to kun shaida eh fama yamna'ukum an tattabi'uni me ya hana ku bi ni to tunda kun shaida ni annabi ne shi ke sai ku musulunta qalu sai suka ce inna dauda da'a bi anna ya zala zurriyatahu min zurriyatihi nabi annabi dawud ya addu'a akan kada ya zama ainihin ko bayan shi Allah ya gusar da annabawa cikin al'umma cikin zurriya shi ma'ana annabi dawo da ya roƙi Allah cewa har abada a cikin zurriya shi a rinka samun annabi wa inna na khafu bana ittaba'naka mun ko muna jin tsoron to in muka bi ka an na yahudun yahudawa ba su kashe mu saboda ba su ce kenan yanzu mun yadda cewa annabta ta tashi daga gidan Dawud ta koma gidan da ba na Dawud ba wato abin da suke yadda da shi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yana cikin jikoki da salsalar annabi Dawud to su kawai za su tsaya kan imani da shi amma in suka yi imani da annabi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba jikan dawudu ba ne ba shi da salsala ta jikin dawud an fahimta allah ya sa kun fahimta da kyau wannan hadisin abin da yake kokarin tabbatar mana shine yana daga cikin dokoki guda tara da allah ya saukar bani isra'ila kar su kamun kifi ranar asabar ina fata an gane shi sai malam ya kawo ta mas'ala mai ban mamaki cewa waqtalafa al-ulama fil mamsuh hal yansudu kundoji a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ba mu tarihin cewa waɗannan yahudawan da suka ƙetare doka Allah Allah ya shafe su sun zama birai ko to sai malamai suka ce shin idan Allah maɗaukakin sarki ya shafe mutum ya mai da shi wani abu wannan mutum yana yiwuwa ya ci gaba da haihuwa ya ci gaba da samun salsala har ya kai labari ala qaulaini maganganun biyu ne qala zajjaj qala qawmun yajuzu an takuna hadhihi al mai minhu wasu malamai suka ce eh ta yi waɗannan burora da muke gani a waɗannan zamunna suna daga cikin salsalar waɗancan burai wa ikhtarahu al ibn al-Arabi ibn al-Arabi ya zaɓi wannan magana abinda wannan magana take cewa kenan ko bayan Allah ya shafe wasu mutane sun zama wasu dabbobi za su iya yiwuwa kuma su ci gaba da haihuwa maganar farko kenan wa qala jumhur amma musulmancin malamai suka ce al-mamsuhu su yansubu mutanen duk da aka shafe su ba sa ci gaba da haihuwa wa inna al wal khanazira wa ghayrahuma kana qabla zalika audurai da aladai dama suna nan tun kafin Allah ya shafe waɗancan wallazina nasakahum Allah qad halaku waɗancan da Allah ya shafe su sun halaka sun kare ولم يبق لهم نسل داخل ذرية لأنهم لأنه قد أصابهم السخط تشن آه، الله راه كنس والعذاب بعذابه فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام دو حبيت دا الله يشافي تو دو متان الله يشافي تو يما يشافي سو يما دي سو وتا حبيتا تو باسا وتا كوانا اوكو باين كوانا اوكو قال ابن عباس ابن عباس يتي لم يعيش maskun qatta fawqa thalathati ayyam ba wani wanda aka shafe shi wanda ya wuce kwana uku walam ya akul daga sanda aka shafe shi din nan baya ci walam shara baya iya sha walam yansul kuma baya ainihin iya haihuwa قال ابن عطية ابن yaro يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت an ruwaito daga annabi kuma ya tabbata annabi ya ce annal mamsukha la yansulu wanda duk ainihin wato aka shafe shi baya haihuwa ba wala wa akulu bawa ce wala wa shurab bawa sha wala wa ishu akfar min salafati ayyan bawa rayuwa fiye da kwana uku wannan magana jama'a ita ce gaskiya don haka kurtubi yake cewa qultu hadha huwa sahih min alqawlayn cikin maganganun guda biyu wannan ita ce daidai to sai abubakar ibn al-arabi da yake ya goyi bayan cewa a suna iya rayuwa sai ta kawo wasu dalilai waɗanda waɗannan dalilai daga cikinsu akwai hadisan da ya dubo cikin bukhari da muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an kawo damo naman damo aka aje sai ce ba dan ina tsoron kar wannan nama na damo ya zama cikin mutanen da da aka taba shafewa ba yace da na ci nama yanzu wannan yana nuna maka kenan an taba shafe wasu kuma sun zama damo to sai ce abin da ya hana shi ya ci naman kenan wannan hadisin sahihi wani sahabi wata rana yana yawon farauta a cikin daji sai ya ji ga wasu birai sun kama buri namiji da mace sun ɗaure suna ta ainihin jifarsu jifa na rajimu sai da ya musulunta ya zo ga hukuncin rajimu a musulunci ya yi daidai da hukuncin rajimu a addinin bani isra'ila sai tunanin shi ba shi cewa to waɗancan birai ko asalin irin ragowar mutane ne da aka shafe su suka zama birai amma har sun zama birai din suna bi suna aiki da doka Allah waɗannan hadisan duk suna cikin sahihul bukhari ibn al-arabi ya kafa hujja da su akan cewa kun ga wannan yana nuna tabbacin waɗannan mutane da aka shafe su sun ci gaba da haihuwa kenan amma amsar da malamai suka bayar in ka karanta nan tafsirin qurtubi cewa waɗannan abubuwan duk sun faru ne kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗancan maganganu na cewa waɗanda duk aka hallaka su aka shafe su to ba sa yaduwa ba sa ci ba sa sha don haka maganar da take madogara ko makoma a wannan matsalar ita ce dukkan mutumin da Allah ya shafe shi ya mai da shi wani abu to ba kuma zai ci gaba da rayuwa ba wannan ita ce ingantacciyar magana al'imamu ibn hazmin a cikin littafin shi alfisal ya ainihin tattauna wannan matsala ya kuma tsawaita kwarai da gaske wajen ainihin tattaunawa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Zama musulmi ga karatu ya karatu sai dai kuma lokaci ya to amma za mu shiga ainihin wato tafsirin mu da ya kamata mu matashiya a kai da Allah yake cewa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Na'am. وإذ قال موسى لقومه فإن من الحجارة لما يتفجر منه sarki ya ta bayyana mana irin munanan halayen bani isra'ila da irin su ga annabawan Allah da kuma karan tsaye da suke wa dokokin Allah a nan sai Allah ya ɗauko mana wani gagarumin tarihi wanda tun farkon rayuwar bani isra'ila da annabi musa tarihin yana bayyana cewa mutane ne su masu taurin kai waɗannan ayoyi da aka karanta mana zan ainihin fassara mana su sai mun zo tafsiri na gaba za mu waiwayi bayanai masu ɗimbin waɗanda malamai suke a cikin su insha Allah Allah ya ce wa iz qala musa li qaumihi ka tuna musu lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'a shi wato bani Isra'ila inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara wato abin da ya faru kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah wani dattijo ne a cikin bani isra'il allah azurta shi da dukiya mai yawa sai dai bai taba haihuwa ba ba shi da wanda zai gaje shi sai dan dan uwan shi ana nan shi kuma wannan ɗa sai ya matsu dattijon ya mutu don ya ci gado dattijo kuma ajalin shi bai ba dole sai da zai sai bidare sai kashe dattijon da ya kashe dattijan sai ya ɗauki gawar dattijan sai ya je ya aje ta a ƙofar gidajen wasu jama'a gari ya waye sai ya fito kamar yana neman wannan baffa na shi. ya shiga ya fita can sai aka ce mashi ai an ga gawar dattijan ya kashe da kuka wannan ya ja al'umma waɗanda suka goyi bayan wannan dattijo suka fara neman cewa za su taya wannan yaro wato waɗanda suka goyi bayan yaron za su goyi bayan yaron a ƙulla yaƙi da jama'a da aka gagawa a unguwarsu ana cikin haka sai aka samu dattawa da masu su sai suka ce don me za mu yaƙi a tsakanin mu ga annabin Allah cikin mu je mana jawabi menene Allah maɗaukakin sarki zai ce wane ne wannan kisa asalin kun da kisa ta fara